Sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo has da kuma mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya kama mata rediyo amfani sarauniya ninya dalal FM da kuma nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar Colombia. A yau talata goma ga watan Maris ɗin shekarar da 2026 ni Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji sharhi da Dr. Yahuza Ahmad Getsu masani a fannin tsaro yayi kan batun tsaro a Najeriya. to ya kamata mu ya bude wajen kawo shugabanni waɗanda za su taimaka mana da zaman lafiya. Sannan kuma Ustaz Ibrahim Yunusa malamin addinin Islama ya yi ƙarin bayani akan alfanun da ke cikin kwanakin goma ƙarshe na watan Ramadana. Na daga cikin falalan da ke da kai cikin wannan wato kwanakai guda goma wanda ya kamata al'ummar musulmai su yi tsaye tsayin daka domin raya waɗannan kwanakai. A ɓangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin jansi kana kuma mu karkare da labarin ta maula. Amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki Sahabu Imam Aliyu. Ai sauraro lafiya. jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Amurka da Isra'ila sun yi lugujen wuta kan Iran a yau talata da ma'aikatar tsaron amurka da ake kira Pentagon da Farisawan suka ce shine hari mafi tsanani tun fara yakin duk da tsammanin da kasuwannin sayar da hannayen jari na duniya suka yi cewa shugaba Donald Trump sai kawo ƙarshen yakin nan ba da juma'a ba. Ƙara jawo ƙalubale ga tattalin arzikin duniya rundunar juyin juya hali ta Iran ta ce za ta hana jigilar mai daga yankin Gulf idan Amurka da Isra'ila ba su tsaye da kai mata hari ba. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Pete Hexas ya ce yau za ta kasance rana da muka fi tsananta kai hare-hare cikin Iran. Jiragen yaƙi mafi yawa tare da amfani da bayanan sirri mai inganci, in ji sakataren a wani taro da manema labarai. Mazauna birnin Tahiran da suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba, suka ce babu inda jiragen yakin suka bari a birnin Tahiran, Wata mace ta ce sai ka ɗauka jahannama ake, ta ce ‘ya'yanta har tsoron bacci suke yi. Duk da haka kalaman shugaba Trump ranar Litinin cewa kusan an kammala yakin masu zuba jari sun yi amannar yakin zai kare nan ba da jimawa ba. kamin kassarawar da aka yi wa jigilar makamashi ta durƙusar da tattalin arzikin duniya. Shugabannin Iran suna ci gaba da nuna turjiya ko a yau talata. Hakika ba ma neman a tsagaita wuta. Mun hakikance cewa tilas a kwaɓi bakin mai tsaukana saboda su yi koyi darasi har abada ba za su kai wa Iran hari ba. In ji kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Muhammad Baƙir Kalibaf a shafinsa na X. da yake magana kan rikicin na gabas tsakiya shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa ya faɗa yau talata cewa rasha ce take cin ribar yakin da ake a gabas tsakiya ganin farashin mai ya tashi kuma ha yakin ya kau da hankali daga yakin da rashin take yi da ukraine zuwa yanzu dai ƙasa ɗaya ce ta samu nasarar wannan yaƙi ita ce rasha costa ya faɗa a wani jawabi da yi wa jakadun ƙungiyar tarayyar turai Antonio Costa ya jaddada buƙatar ƙungiyar tarayyar Turai ta kare tsarin duniya na bin doka da oda, wadda ya ce a halin yanzu Amurka take wa kalubale, daga nan ya shawarci duka sassan a rikicin na gabas tsakiya su koma teburin shawarwari. A halin da ake ci kuma farashin mai ya faɗi da kamar kashi goma sha biyar cikin ɗari a yau talata, kwana ɗaya bayan da mai ya yi tashin goron zabbi rabon da ya kai wannan farashin tun a shekara ta biyu Faduwar farashin ya biyo bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump cewa yakin ya kusa zuwa ƙarshe. Yau mai da ake kira Brent ana cinikinsa kan dala 84 da senti 73 kan kowane gangar ɗanyen mai, yayin da wadda ake kira West Texas shi kuma ya tashi kan dala 80 da senti 31. Farashin ya ƙara faduwa ma bayan da ministan wato ministan makamashi na Amurka Chris Wright ya rubuta a shafinsa na X cewa sojojin Amurka sun taimaka an wuce da mai a mashigin ruwa na Hormuz. Wannan lamari na tsadar mai yana ƙalubale garin jayen da jam'iyyar Republican take da shi a zaben rabin wa'adi mai zuwa, kamar dai yadda masu nazarin harkokin yau da kullum suke hasashe. Har yanzu dai kan yakin na gabas ta tsakiya kasar Australia za ta tura jirgin leƙen asiri zuwa gabas ta tsakiya kuma za ta aike da makamai masu linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular Laraba amma ba za ta tura sojojin ƙasa na ƙasar zuwa Iran ba. Firaministan ƙasar Anthony Albanese ya faɗa a yau talata. Albanese ya ce Taimakon da Australia take da kayan yaƙi zai taimaka a ƙasashe da suke yankin Gulf su kare kansu daga hare-hare daga Iran babu hujja, in ji Albanese. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wata biyu a jere kenan Najeriya bata ba da lasisin shigo da man fetur daga ƙetare ba, yayin da hukumomin ƙasar suka fara aiki da dokar ƙasar da ta ce Najeriya za ta ba da izinin a shigo da mai daga ƙetare ne kawai idan ta fuskanci ƙaranci a cikin gida. Alƙaluma daga hukumomin kula da harkokin mai na ƙasar sun nuna cewa ba a ba da lasisin shigo da mai cikin watan Fabrairu ba, hakanan ƙungiyar masu masana'antun tace mai suna cewa zuwa yanzu dai cikin watan maris ba su ga an ba da lasisin shigo da mai daga ƙetare ba idan hakan ya ɗore ya nuna nasara da kamfanin tace mai na ɗangote ya samu wadda a bara ya shigar da ƙara a gaban kotu na neman a hana shigo da mai daga ƙetare A wani lamari na daban kuma jiya litinin ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ta gargaɗi 'yan ƙasar da suke Najeriya cewa akwai barazanar harin ta'addanci kan muradun Amurka a ƙasar da suka hada da makarantu, kamar yadda sanarwar da ta bayar a jiya litinin ta nuna. Ofishin jakadancin yana cikin shirin ko ta kwana tun lokacin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hare-hare kan Iran. ofishin jakadancin ya buƙaci amurkawa da su yi taka tsantsan idan za su ziyarci ofishin jakadancin da ke abuja da kuma na Legas da kuma makarantu masu alaƙa da amurka tsagera 'yan bindiga a ƙasar mali masu alaƙa da alƙa'ida sun kashe direbobin manyan motocin dakon mai goma da yaran gidansu guda biyu yayin da suke balaguro a yankin kayes da ke yammacin mali a ƙarshen watan ɗaya kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights ta faɗa a yau talata ƙungiyar da ake kira jama'atin nusratul islam wal muslimin ta kai hari kan jerin gwanon motocin dakon mai arba'in da sojoji suke baiwa kariya kamar yadda ƙungiyar ta human rights ta faɗa Ƙungiyar 'yan bindigar mai lakabin JNIM a takaice galibi tana aika aikanta ne a Mali da Burkina Faso yanzu ta zama babbar ƙungiyar 'yan bindiga a yankin. Wai tana da burin kafa tsarin shari'a a faɗin yankin ƙasashe da suke yankin Sahel kuma ta fada da ikonta zuwa yammacin Afirka. Hukumomi a Mali yanzu suna raka motocin dakon mai domin sauƙaƙa ƙarancin mai da fitinar ƙin bindigar ta janyo a ƙasar da ba ta da gaɓar ruwa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. mu. Rashin tsaro ciki da wajen Najeriya na da nasaba da yadda ake zaben shugabanni a kowane mataki. Idan har al'umma ba za su natsu wajen zaben waɗanda za su jagoranci madafin iko ba, to babu shakka Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a babin sai mun gani a cewar Dr. Yahuza Ahmad getso masani a fannin tsaro, wanda ya shaidawa abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande kan wannan batu. Dole ne mu dawo mu kalli shugabanci a ƙasan. mu kuma tsaya duk wanda zai shugabanci ƙasan yarjejeniyar farko shine zai yi ba sani ba sabo ga waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke samar da zaman lafiya wanda aka ƙyale su musamman 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin ko an saba musu ko an musu ba daidai ba wanda ba inda aka yi haka aka taɓa yin haka a duniya ba kuma inda ake yin haka a duniya sai a Najeriya saboda haka 'yan siyasan ƙasan da mutanen ƙasan akwai zaɓe na zuwa 2027 eh, wanda muke kyauta zaton cewa in mutum idansa ya buɗe to ya kamata mu ya buɗe wajen kawo shugabanni waɗanda za su taimaka mana da zaman lafiya wanda za su samu mana da tsaro kafin su samar da abubuwan da zai motsa tattalin arzikin ƙasan domin ci gaban tattalin arzikin ƙasan da na mutanen ƙasan. Idan ka kai magana cewar umman Najeriya su bude su, ai wannan shugabanci ba abu ne da za a gani a fuska ba balle a iya tantance cewar wannan idan an zaɓe shi zai yi adalci wancan idan aka zaɓe shi ba zai yi adalci ba. Ta yaya al'ummar Najeriya za su iya gane wane ne wanda zai iya musu abin da ya dace? An ga rikon mulkin su tun daga 1999 zuwa yau kusan duk su ne suke sake maimaitawa. To ai za ka duba ne menene yake faruwa a Afirka ta yamma a ƙasashen da faransa ta yi mulkin mallaka wanda ba a zaɓe su ba amma suka zo suke gabatar da shugabancin da ba a rijejeniya da su ba buɗe idon da muke magana ba wai ka buɗe ido kuru-kuru ka ga mutum ba duk wanda ya zo zai shugabanci mutane a fito da abubuwan da zai sa hannu na yarjejeniyoyi wanda kuma wannan yarjejeniya ai kowa yana da ɗan majalisa ana saba yarjejeniyoyin ai akwai abin da tsarin mulki ya fitar yanda ake canza shugabanni ko kuma yanda ake duba su ko kuma yanda ake taimakon su su yi nasara Idan ka ce akwai yadda ake duba shugabanni da yadda ake bibiya musamman idan aka dubi siyasar Najeriya za a ga cewar wa'innan 'yan siyasan nan da ake kokarin a canza su ne suke shigowa cikin al'umma su ba su kuɗi sannan kuma ka ji an yi shiru. wani lokaci ne za a kai da zai zama da cewar talaka zai gane wannan kuɗi da ake bashi cutarwa ne gare shi ba alheri ba ne. Farko ka duba yawan mutanen ƙasan. Ƙasa ce da take da sama da mutum miliyan ɗari biyu. To abin kunya shi ne za ka ga cewa an an zo jefa ƙuri'a sai ka ji an ce shugaban ƙasa ya yi nasara da ƙuri'a miliyan tara. To da Allah ina sauran mutum miliyan ɗari ɗaya suke wanda suka isa jefa ƙuri'a. Saboda haka kuma ba wai don 'yan siyasa sun zo suna ba da gari ko a'a ai tsari na shugabanci a duk duniya yana samar da yanayin da kai da kanka ka san wanda zai kwatanta maka adalci sannan kai da kanka ka san abin da kake bukata sannan kai da kanka ka san abin da tsarin mulki ya tanadan maka wajen duba shugaba ko kuma an karar da shi akan kasawarsa domin ya baka biyan bukata to mu a ƙasar mukan koma ne sai mu koma ƙabilanci, ko mu koma tsananin soyayya ko kuma mu koma wani abubuwa da waɗanda sun saba ma tarbiyya na shugabanci a duk duniya ma'ana kana kallon shugaba yana abin da ba daidai ba amma saboda kai kana son shi sai kaga kana ba da kariya irin waɗannan ɗabi'u ne sai an canza su haka WW Rosto ya faɗa wato ba daman ƙasa ta ci gaba ci gaba na haɓakar tattalin arzikin ƙasan da ya kamata sai mutanen ƙasan sun duba ɗabi'unsu sun yi amfani da ɗabi'un da suke madaidaita kuma makarramai waɗanda waɗannan su ne ɗabi'un da kan sa a cikin makaranta mata ga an samu shugabanni masu kyau a cikin aikin soja ka ga an samu shugabanni masu kyau a cikin mutane 'yan kasuwa a samu shugabanni masu kyau saboda haka dole dole ne mutanen ƙasar ne kaɗai za su iya yin wannan kuma idan ba su yi ba to ba fa wanda zai sauko daga wata duniya ya musu Najeriya mu kasar mu ta gado Najeriya ba juya cewa kishin ƙasa ba zafi ne mai kishin ƙasa al'umma najeriya mu ƙasar mu ta gado kama zama wasu To da kai huza mage tsoke nan masani a fannin tsaro da ya mana sharhi kan abin da ya shafi tsaro a Najeriya. A daidai wannan lokacin aka shiga goman ƙarshe na watan azumin Ramadana. malaman addinin islama na kara jan hankalin musulmai don cin gajiyar kwanakin ustas ibrahim yunusa malamin addinin islama ya karin bayani akan alfanun da ke cikin wannan kwanaki na goman karshe. na daga cikin falalan da ke da kai cikin wannan wato kwanakai guda goma wanda ya kamata al'ummar musulmai su yi tsaye tsayin daka domin raya waɗannan kwanakai shine cewa wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kan shi a cikin hadisin da nana aisha ta kawo akan cewa idza dakhala ashar al-awakhir idan kwanakai guda goma na ƙarshe suka shigo bi ma'ana kwanakai guda goma na ƙarshe na watan Ramadan wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiddu ma'idarahu yana ainihin ɗaura gyabtansa bi ma'ana yana kama jikinsa sosai ko kuma ya ɗaura gyabtansa abinda ake nufi yakan kaurace ma mata wato domin ya bauta ma ubangijinsa a cikin waɗannan kwanakai guda goma domin shidda ma'idarahu ɗin nan da aka ce ƙaurace ma mata kamar yadda ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa wa sallama wato yana ainihin itikafi kuma Aisha take cewa ahya lailahu yana ainihin raya kwanakan guda goma na ƙarshe sannan kuma wa kaza ahlahu yana ainihin tada iyalansa domin su raya wa'annan kwanakai guda goma na ƙarshe iyalansa sun kunshi matansa da 'ya'ya da kuma waɗanda suke wato jikoki ko kuma waɗanda suke 'yan gida a agolin ne da kuma ƙannan matan shi da suke rayuwa tare da shi a cikin gida da waɗanda suke masa hidima da wannan ne za mu tunatar da kawunan mu da kuma 'yan uwan musulmi cewar bai kamata ba shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance abin koyi gare mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana Allah wal yawmil akhir zo sallar sana ya kasance abin koyi gare mu wato abin koyi kyakkyawa gare mu wanda zamu bi ababen da yake aikatawa mu yi kokarin aikata su tunda mun zo sallar wasallam da shi yana raya wa'annan darare yana ta da iyalansa su raya wa'annan darare kenan nahnu min babi aula a ce mu muka fi cancanta mu raya irin wa'annan darare don haka kada mu yi wasa mu yi sako-sako wannan garaɓasa ta ainihin kubace mana ubangiji subhanahu ta'ala dan ya nuna mana mahimmancin menene daren lailatul qadar sai yayi wato question mark bi ma'ana yayi su'al game da cewa wa ma adraka ma lailatul qadar ko ka san menene ake ce ma daren lailatul qadar ubangiji subhanahu wataala yace lailatul qadar khairun min alf shahr daren lailatul qadar bi ma'ana ibada ta wannan dare idan ka dace da wannan daren ita kadai ta fi ibada ta wato wadda za ka yi babu daren lailatul qadar cikin su har tsawon wato wata dubu wata dubu kamar ka ce mutum ya yi ibadar da babu daren lailatul qadar ciki har tsawon shekara kusan arba'in da uku ya ce kasancewar daren nan yana da falala wato a wannan rana tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabka a wannan dare ya ce iltamisuha fi witr a cikin fil wutur din nan bi ma'ana 21 ko 23 25 ko 27 ko 29 a wani riwaya kuma ko kuma dare na ƙarshe wata rana na Aisha radiyallahu anha take ce manzo sallallahu alaihi wasallama idan na dace da wannan daren to menene ya kamata na faɗa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kina in jami'i ne limami ne yake bada sallah zai alqunut na wuturi, kina yana iya ce wato Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna rabon aljanna yan uwa Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin cansi. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya bashi ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Janzi shirin da kan leƙa shafukanmu na sada zumunta domin samun ra'ayoyinku kan abubuwan da ke addabar ku ko kuma tsokaci kan batutuwan da suka shafi matsalolinmu na yau da kullum. Wanda ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. A yau shirin zai taɓo ra'ayoyin matasa ne kan wani kuskure matasan yanzu ke yawan aikatawa kuma me yasa suke yawan yin wannan kuskuren sannan ta wani hanya za su bi domin magance matsalar ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. Toma Dalla Saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Abubakar Baffa ya ce son su yi kuɗi ko ta halin ƙaƙa shi ke haifar musu da faɗawa tarkon shiɗan. Shawara a nan kuwa shine kowa ya tsaya daidai karfinsa baki da gashin wance ki ce zaki kitsan wance a ƙarshe ya ce mu koma ga Allah matasa Aminu Muhammad Bawa ina kake ga saƙon naka kamar yadda ka rubutu? ya ce musamman mu 'ya'yan talakawa kuskuren mu shine dukufa wurin yin karatun boko da kuma kaucewa sana'a saboda yin karatun bokon daga ƙarshe kuma mutum ya ƙare babu aikin yi sannan kuma babu sana'a babu jari don dogaro da kai Isu Suleiman Maɗattai da Magaran ya ce, a gaskiya shaye-shaye ne babbar illa ga matasan yanzu sakamakon rashin abin yi. Hakan yana haifar da kashe-kashe da sace-sace. Idan ku ana son a magance wannan matsalar kuwa sai a nemi aikin yi da wayar da kan matasa kan sana'a da kuma ilmantarwa. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ya ce, kuskure da matasan yanzu ke yi shine amfani da social media ta hanyar da bai kamata ba da saka hotunan da basu dace ba ko rubuta wasu kalamai musamman ga 'yan siyasa ko wasu malamai daga baya mutum ya koma da na sani akwai buƙatar matasa su rika yin karatun tanatsu kafin su rubuta wani abu musamman a social media. Ma sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Dalla. Alhaji Garba Sarki Finau daga jihar Filatin Najeriya ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubutu. Ya ce, Assalamu alaikum GTA Hausa, hanyar magance kuskuren da 'yan uwana matasa yanzu ke yi shine rage yawan shaye-shaye da rashin kama sana'o'i idan har za mu rungumi ƙananan sana'o'i da kasuwanci to da izinin Allah idan har za mu yi haka to fa za mu zama abin koyi cikin al'umma da fatan 'yan uwana matasa za mu yi ƙoƙari Allah ya taimake mu GTA Hausa a tashi lafiya. Baban gida Yusuf daga jihar Gomben Najeriya ya ce babban kuskuren da matasan mu ke aikatawa shine kallon kansu a matsayin waɗanda za su yi kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da yin aiki tukuru don kaiwa matsayin da ake hange ba. Mafita kuwa a nan shine maimakon tunanin aikin gwamnati tare da hangen dala da ake yi wa arziki ya kamata a dukufa wajen kama sana'a don rage wa gwamnati nauyi allah ya samu dace isa lawan girgi daga jihar yobin najeriya ina kake ga saƙon naka ya ce kuskuren da matasa ke yawan yi shine raina sana'a hanyar da za a magance shi kuwa shine matasa kada su raina sana'a matashi ko da yankan farce ne ko shushaina ko tura baro ya yi domin tsira da mutuncinsa domin kuwa na ji wani attajiri ya ce da naira ashirin ya fara sana'a don haka kada matashi ya ce sai ya samu jari mai yawa kafin ya fara sana'a Allah ya sa su gani amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun ya gana Usman Fari Jibuwa ya ce gaskiya kuskuren matasa yanzu shine rashin aikin yi da kuma shaye-shaye ga wasunsu don haka muna fatan gwamnonin kasar za su yi dubi wajen damawa da matasan kasar domin kaucewa zaman kashe wando a huta lafiya gta haka yake masu sauraronmu da fatan je kun ji wato korafe-korafe da 'yan uwa matasa suka yi kan batun da wato ke yawan damun matasa inda hakan da dama dai sun nuna cewa shaye-shaye da rashin aikin yi na ɗaya daga cikin abin da ke addabar matasa a wannan zamani da ake ciki da fatan matasan za su miƙe domin samun na dogaro da kai ubangiji allah ya samu dace. kuma sauraron mu duka duka dai a nan za mu da tsa'aya a madadin abokan aikinmu da suka tallafa shirin ya kammala ya zo gare ku ni ya bashi nake muku fatan alkhairi har kullum daga sashen hausa na gta amurka ke magana salam. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balabaranku a takaice. gasar La Liga. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Espanyol suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Real Obedience. A gasar Serie A na kasar Italy kuwa Lazio ne ta samu nasara a kan Sassuolo da kwallo biyu da ɗaya. FA Cup na kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta yi wa jarrod da Brentford da kwallo biyar da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi wasan can biyu da biyu. idan muka duba wasannin za a fafata a yau kuwa za a ci gaba da fafata a wasannin kungiyoyi 16 na gasar UEFA Champions League na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray za ta karbuwa hukuncin Liverpool da misalin karfe 7 saura kwata agogon Najeriya. Kansila a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da misalin karfe 9 na dare sai Atlantico Madrid za su karbuwa hukuncin Tottenham yayin da Atalanta za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Ali liverpool alex mark alester ya tabbatar da cewa har yanzu babu wani tattaunawa da suka yi da kungiyarsa game da tsawaita kwantarakinsa a kungiyar nan kuma an shaida wa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta newcastle united sandro tulani cewa lallai ya cancanci bugawa babban kungiya wasa inda ake ruwaito cewa dan wasan tsakiyar na newcastle united yana jan hankalin manyan kungiyoyi kamar su manchester united arsenal chelsea in kuma za mu laika tarayyar najeriya game da hukunce hukunci da aka yi kwamitin ladabtarwa na gasar premier league na najeriya da kuma gasar ƙasa da premier league sun yanke hukunci game da abubuwan da ya faru inda kwamitin ladabtarwa na hukumar kula da wasan kwallon kafa na nsf ya rage wasu haramci na wasannin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta wiki za ta yi shi a waje sakamakon hukunta ta da aka yi kwamitin ya ce an yi dubi ne game da hukuncin da aka yi musamman a wasan da ƙungiyar ƙwallon kafa ta wiki tuwa da sakar kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta katsina united wanda aka tashi a wasan hudu da hudu tun a watan fabrairu kwamitin da yanzu haka ya bayyana cewa an samu wiki da wa'insu laifuffuka sai dai an rage mata wasan da aka mai da ita plateau wadda da za ta yi shi da dukkanin karshen kakar wasan na inda yanzu aka dawo da shi tsawon wasanni biyar yanzu haka dai wiki ta buga wasanni biyu a plateau inda ya rage mata saura wasanni uku ta dawo gida a gasar kasa da premier league na najeriya ita ma hukumar ladabtawan ta yi dubi game da hukuncin da aka yi akan kungiyar kwallon kafa ta Gombe United a wasansu da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Jigawa United a Disambar 2025 filin wasa na Fantami. Kwamitin ya gano cewa akwai matsaloli da aka samu daga alkalin wasa inda nan take kwamitin ya ci taron kungiyar kwallon kafa ta Gombe United naira miliyan guda saboda shiga filin wasa da suka yi yayin da kuma kungiyar kwallon kafa ta jigawa united a ranta naira dubu ɗari biyar saboda kin amincewa da komawa wasanni shi kuwa alkalin wasan mai suna ta wasa ce an dakatar da shi har na zuwa karshen kakar wasa ta bana saboda aikata wani abu na rashin kwarewa da kuma kaucewa dokokin hukuma inda hukumar ladabtarwa ta amince da wasan an tashi canjar su babu ci a tsakanin gombe united da kuma kungiyar kwallon kafa ta jigawa united Ladahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Ga kuma sahabu Imam Aliyu da labaran duniya karo na biyu. Amurka da Isra'ila sun yi lugujen wuta kan Iran a yau talata da ma'aikatar tsaron Amurkan da ake kira Pentagon da Farisawan suka ce shine hari mafi tsanani tun fara yakin duk da tsammanin da kasuwannin sayar da hannayen jari na duniya suka yi cewa shugaba Donald Trump zai kawo ƙarshen yakin nan ba da jimawa ba. Ƙara jawo ƙalubale ga tattalin arzikin duniya rundunar juyin juya hali ta Iran ta ce za ta hana jigilar mai daga yankin Gulf idan Amurka da Isra'ilan ba su tsaye da kai mata hari ba. A halin da ake ci kuma farashin mai ya faɗi da kamar kashi goma sha biyar cikin ɗari a yau talata kwana ɗaya bayan da mai ya tashin goron zabbira rabon ya kai wannan farashin tun a shekara ta 2022 faduwar farashin ya biyo bayan kalaman shugaban amurka donald trump cewa yaƙin ya kusa zuwa ƙarshe yau mai da ake kira brent ana cinikinsa kan dala 84 da senti 73 kan kowane gangar ɗanyen mai yayin da wadda ake kira west texas shi kuma ya tashi kan dala 80 da senti 31 Har yanzu dai kan yakin na gabas ta tsakiya ƙasar Australia za ta tura jirgin leƙen asiri zuwa gabas ta tsakiya kuma za ta aike da makamai masu linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular Laraba amma ba za ta tura sojojin ƙasa na ƙasar zuwa Iran ba. Firaministan ƙasar Anthony Albanese ya faɗa a yau talata. Albanese ya ce Taimakon da Australia take da kayan yaƙi zai taimaka a ƙasashe da suke yankin Gulf su kare kansu daga hare-hare daga Iran babu hujja, in ji Albanese. Wata biyu a jere kenan Najeriya bata ba da lasinsin shigo da man fetur daga ƙetare ba, yayin da hukumomin ƙasar suka fara aiki da dokar ƙasar da ta ce Najeriya za ta ba da izinin a shigo da mai daga ƙetare ne kawai idan ta fuskanci ƙaranci a cikin gida. alkaluma daga hukumomin kula da harkokin mai na ƙasar sun nuna cewa ba a ba da lasisin shigo da mai cikin watan fabrairu ba hakanan ƙungiyar masu masana'antun tace mai suna cewa zuwa yanzu dai cikin watan maris ba su ga an ba da lasisin shigo da mai daga ƙetare ba sauraron mu da takaitattun labarin duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauki da wasu shirye-shiryen kazalika za ku iya samun labarai da dumudumin su akan shafukan mu na sada zumunta na Facebook X da Instagram ko shafin mu na gtahausa.com a madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara kuma karanto mana labarin duniya da sauran abokan aiki mu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Rukayya Basha ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bi salam.